تدري أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wa ba'du yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya ibn malik to kamar yadda aka saba insha Allah zan karanta sai a karanta wa ujriya alqawlu ka dhannin mutlaqa عند سليم نحو قل ذا مشفقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا أعلم وأرى إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم وما لمفعولي علمت مطلقا وما لمفعولي علمت للثاني والثالث أيضا حقق وإن تعديا لواحد بلا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا همز فالاثنين به توصلا وضمت يعني إن شاء الله ساتن da mun yi bayani kan hukuncin cire maf'uli ɗaya ko biyu in dalla alaihi dalil in aka samu dalilin da ya nune kan haka sannan muka buga misali da haka a ra'aita ahadan na'am ra'aitu mun cire maf'ulun bihi li'annahu dalla alaihi dalil an samu dalili akan haka sai muka yi bayani muka ce taqulu ana iya gudanar da ita majra zon domin sanna tansibul maf'ulain tana yau maf'ulai guda biyu nasba maf'ulul awwal da maf'ulul tani sai muka ce taqulu ana iya gudanar da ita ta aiki irin aikin zanna amma da sharuɗa guda hudu abu na farko muka ce ya kasance filin mudari abu na biyu muka ce ya kasance mabdu'un bitta'il mukhatab kaman taqulu abu na uku muka ce an yakuna masbuqan bil istifham dole istifham ya gabace shi abu na hudu muka ce kar a kuskura a raba shi tsakanin shi da maf'ulan nan nasa in ba da zar ba ko da jarwal majro ko kuma fi'ilin ya kasance tsakanin su muka buga misali mata taqulu al-qulus rawasima yudnina qasiman wa umma qasimi a wata riwaya yahmilna qasiman wa umma qasimi to akwai wasu kabila banu sulaim su idan aka samu qaul taqulu ko da misali an samu sharuɗan nan ko ba a samu ba to suna gudanar da ita magudanar zonna ne yani ba ruwansu da wannan sharuɗan ko an samu sharaɗin ba a samu ba a'a in dai kaulu ne wa mashtuqqa minhu to suna bashi aiki irin aikin zonna muna fahimta misali kamar qul zaidan muntaliqan qul zaidan muntaliqan qul fi'l wa fa'il zaidan maf'ul al-awwal منطلق المفعول الثاني haka duk abin da aka yi ishtiqaqin sa daga qaul ko ya cika sharaɗi ko bai cika ba a wurin su shikenan za su ba shi aiki irin aikin zanna muna fahimta shine malam ke cewa wa ujriyal akan tafiyar da qawlu ka zannin kaman zanna mutlaqa saki babu qaidi yani babu doka ba waɗannan sharuta a inda sulaimin a wurin banu sulaimin نحو كمان مثالي قل هذا مشفقة ذا بمعنى هذا عن شرع هاو التنبيه ده منا فهمت تقول قل فعل وفاعل ذا مفعول الأول مشفقة مفعول الثاني كونجا أنا يا ساقع مشارة عند مكتي كسن شيء مضارع مبدوء بالتاء المخاطب مسبوق بالاستفهام وألا يفصل بينه وبين مفعولين ba samu wannan sharra ba su aure su babu doka muna fahimta ko to sannan za mu shiga insha Allah a'lama wa ara duka waɗannan fi'iloli ne guda biyu madi amma ara zai iya ɗaukan mudari kuma ra'aitu ara ana ara huwa shi madi a'lama huwa amma anan muna bayanin su ne akan madi ba mudari ba muna fahimta idan ba mu manta ba mun ce da alima da ra'a suna yi wa maf'ulai guda biyu ba. haka ne misali muka ce ra'aitu la ilma nafi'an alimtu zaidan mujtahidan ga maf'ulul awwal ga maf'ulul tani amma idan muka ƙara hamza abin da aka ce hamzatu ta'diya ko kuma hamzatu naqli yau sai su ne maf'ulai guda uku misali alimtu zaidan jalisan sai in ce alamtu amran zaidan jalisan kun ga ne maf'ulai guda uku muna fahimta ai ra'aitu al-ilma nafi'an araitu zaidan al-ilma nafi'an araitu زيدا العلم نافعا جازيت مفعول الأول العلم مفعول الثاني نافعا مفعول الثالث muna fahimta kenan asalin su dama suna neman mafulai guda biyu ne in ka kara hamza khalas martaba ya ta ci gaba sai a neman mafulai guda uku dama an ba ku manta maf'ulai sun kasu gida guda uku akwai mafulan au akwai fi'ilin da yake shi yasibul wa maf'ulan wahida akwai wanda yansi maf'ulain akwai wanda kuma yasibu thalathata mafa'il to su ne waɗannan muna fahimta shine malam ke cewa ila salasatin ra'a wa alima da ra'a da alima zuwa ga ababe guda uku addau suke kaiwa ga idza sara idza sara ara wa a'lama in suka koma suka canza suka zama ara wa a'lama mun fahimci yani addau ila salasatin suna kaiwa zuwa ga maf'ulai guda uku idza sara ara wa a'lama in suka koma ara wa a'lama wanda asalinsu su uh, alima ne da kuma ra'a muna fahimta to in ba manta ba aliman nan guda biyu ne mun ce akwai li'ilmi irfanin wa zanni tuhama ta'diyatun liwahidin multazama mun ce akwai alima wacce take zuwa bi ma'ana arafa kamar mu ce alima zaidun alhaqa bi ma'ana arafa in muka ce alima ya kasance bi ma'ana arafa خلاص mun ce maf'ulin guda ɗaya ke nema in ba a wannan magana ba sannan muka ce a zonna in ya kasance bi ma'ana tahama shi ma maf'ulin guda ɗaya ke nema an na buga misali da cewa man tazunnu sariqan sai ka ce azunnu zaidan yani man tattahimu sariqan attahimu zaidan kaga nan azunnu zaidan yani attahi Musaida maf'ulun guda ɗaya samu muna fahimta har wa yau muka ce ar-ru'ya ta kasu gida guda biyu akwai manamiyya ko kuma basariyya akwai kuma haqiqiyya ra'a in ta kasance na ru'ya na bacci ne ita ma hulumiyya tana neman maf'ulun guda ɗaya ne kadai in ba manta ba mun yi wannan bayani to shine malam ke cewa waɗannan fi'iloli da muka ambato da ra'a da alima za mu ba su irin hukuncin alima ta farko wanda can da muka ce su bi fi'lil qalbi juz'ai da a'ni ra'a qala alimtu wannan alimtu din ba ta biyun ba za mu ba waɗannan fi'ilolin hukuncin wancan alima menene hukuncin alima in ba a manta ba mun ce tana yi wa sunaye guda biyu na su ba على أساس الأول مفعول الأول وأن النبي مفعول Abu na biyu muka ce akwai ta'aliki da ilga'i da za a yi wa wancan alima in ba manta ba alimtu lan nasru qaribun nan mun yi ta'aliki alimtu lan nasru qaribun irin waɗancan hukunce hukunce da muka baiwa aliman farko na hukuncin cewa za ta samu maf'ulai guda biyu na hukuncin cewa muna iya yin ilgai mu yi ta'aliki na hukuncin cewa za mu iya cire maf'ulanta in dalili yayi nuni akan haka duk wannan hukunci za mu bai waɗannan ara da alama muna fahimta misali kamar ce ara'aita ahadan ko ko ara'aita zaidan wa amran marrain kaga zaidu da amr sun wuce sai ce na'am ra'aitu ra'aituhu ma marraini na share maf'ulai guda biyu saboda dalla alaihi madali ara'aita zaidan wa amran marraini ka sun wuce na'am ra'aitu na share نشر مفعول na share مفعول الثاني muna fahimta wannan hukunci ya halatta irin wancan hukunci da zan baiwa wancan wannan ma duk gaba ɗaya zan bashi shine malam ke cewa wa mali maf'ulai alimtu mutlaqa abinda ka tabbatarwa maf'ulan nan guda biyu na alima kai tsaye na abubuwan nan da muka lissafo lisani wa salifi aidan huqiqa hakan nan zaka tabbatar wa maf'uli na biyu da na uku ga wannan ka tabbatar da shi yani hukunce hukuncen da ka tabbatar wa waɗancan maf'ulai guda biyu to ka tabbatar wa da maf'uli na biyu da kuma na uku anan muna fahimta malai to sai malam zai bayani yanzu ya ce idan asalin fi'ili ko kuma asalin waɗannan fi'iloli wato suka nemi maf'uli bihi guda ɗaya misali kamar daraba daraba muta'addi ne ko lazim muta'addi ne ana kiran shi mujawi wanda ke ƙetarewa lazim ana ce da shi ƙasir wanda ke takaituwa muna fahimta ai طيب in ya zama da fi'li asalinsa muta'addi ne yana neman maf'ulin bihi guda daya sai ka shiga mashi da hamza yanzu ne maf'ule guda biyu idan ko asalinsa lazim ne kaman jalasa ka shiga mashi da hamza zai ne maf'ule guda zai ne maf'ulin guda daya misali kamar ka ce jalasa zaidon wannan fi'il ne wa fa'il in ka shigar da hamza sai ka ce ajlastu zaidan kaga ya zamu ta'addi da shigar hamza shi za ki ce ita hamzatu ta'adiyya ko kuma hamzatu naqr muna fahimta idan kuma asalinsa eh, yana ne maf'ulin guda daya kamar daraba zaidun rajulan zaidu ya bige wani mutum sai ka shigar da hamza sai ka ce adarabtu rajula zaidan na da kawwa zaidu mutumin muna fahimta to wannan ƙa'ida kenan shi ne malam ke cewa wa in ta'addaya idan su waɗannan fi'iloli suka nemi maf'ulin guda ɗaya liwahidin zuwa ga guda ɗaya bela hamzin ba tare da hamza ba to falis naini bihi to su nemi maf'ulai guda biyu da ita hamza tawassala sai su wato sai a haɗa su su nemi maf'ulai guda biyu da hamza ba su ba ma kai kowane fi'ili ne wanda ya kasance muta'addi in ka shiga mashi da hamza in ya kasance in lazim ne ka shiga mashi da hamza ya zama muta'addi in muta'addi ne wahid ne ka kara mashi hamza ya zama yawa in kuma asalin su su fi'ilolin ne suna neman maf'ulai guda ɗaya ɗaya kamar da muka ce alima zaidun alhaq bi ma'ana arafa zaidu ya san gaskiya sai ka ce alamtu zaidan alhaq mun fahimta ai darasin kenan a takaice abin da yasa muka dasa aya nan saboda can eh, baitin da zamu tsaya kai in muka ja zai shiga magana to shi yasa muka tsaya nan saboda mu samu wuri munasib na tsayawa akwai tambaya na alaikum salam na'am yani muka ce abinda duk ka tabbatar wa da makulan nan guda biyu na alima su ma waɗannan ka tabbatar musu na hukuncin cirewa hukuncin ilga'i da ta'aliki da duk hukuncin hukuncen can da ka tabbata shi ma ka tabbata masa misali kamar mun ce a'lamtu zaidan lil ilma nafi'an a'lamtu zaidan lil ilma nafi'an wurin cirewa sai na tambaye ka nace a'lamta zaidan lil ilma nafi'an sai ka ce na'am a'lamtu zaidan ina maf'ul tsani da salis kaga ai wancan ma dama yana da wannan hukunci muna fahimta ai misali ilgai sai in ce a'lamtu zaidan la ilmu nafi'un a'lamtu zaidan la ilmu nafi'un kaga anan yazo sadda masadda al-maf'ulai تعليقي ne تعليقي ne na na ce hukuncin ilga'i da ta'aliki wanda aka tabbatar wa da wancan wannan a tabbatar masa amma yanzu wannan misalin misalin ta'aliki ne misalin ta'aliki ne ka gane ai ilga'i a'lamtu zaidun ilmu nafi'un dama ilga'i ai shine ifsadul amal bila dalil aiki ya bace lafzan wa mahallan bila dalil amma can kuma muka ce wa khussa bi ta'liqi wal ilqa'i ma qabli hab wal amra hab qad ulzima haka ne ko ya dinga ambato su can can to wannan yanzu mun yi ta'liqi mun yi ilqa'i alamtu zaidan la ilmu nafi'un ta'liqi alamtu zaidun la ilmu nafi'un mun yi ilqa'i wannan zai zama mubtada awwal wannan mubtada sani وأن خبر لمبتدأ الثاني والجملة الاسمية من مبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر لمبتدأ الأول كيف أنت أي نعم لا ذا نعم ايه نعم نعم نعم da eh, ai ne ara in ra'ayara ara yuri haka yake nuri ibrahima malakuta kaga anan abin nan mafulai guda biyu ne kazalika yurihimullahu مفعول الأول أعمالهم مفعول الثاني حسرات مفعول الثالث نعم ولقد أريناه نعم هكا هيك تو أنا كاد أنت المفعول الثالث آه توكيد اللفظي كنا إيه أسكن أنت وزوجك كذبوا بآياتنا كلها وعلم آدم الأسماء كلها توكيد اللفظي نعم ايه نعم kwarai da gaske yani bari yanzu ka tuna mani ma wai an ce da mahaukaci baya doka um, mu sake tafsiri idan mufrat kalma ɗaya ta tsayu bayan qaul ذات كسنك على أساس مفهول به مثالي قالوا ماذا قال ربكم من قالوا الحق المفرد كلمة آية تسأيبايان قال مشتقاتها مفهول به مفرد وانا إذن جملة الفعلية يباين قول مشتقاته مثالي كما قلت انتصر الحق قلت انتصر الحق kun ga kuntu fi ne intasara al-haqq ma fi sai ka ce wal jumlatu al jumlatu maqulul qawl jumlatu maqulul qawl fi mahalli nasbin sadda masadd al-maqul in jumla fi'liyya ce idan jumla ismiyya ce misali qultu zaidun muntaliqun sai ka zo malamai suna da ijra'i guda biyu anan ko dai ka tafi matafiyan banu sulaim ko kuma ita ma ka ce wal jumlatul ismiyya fi mahalli nasbin maqulun bihi na maqulun bihi maqulul qawl in ya kasance jumla fi'liya qultu intasara al-haqq intasara fil fa'il sai ka zo ka ce wa jumlatu maqulul qawl ita ce jumla fi'liya kenan fi mahalli nasbin maf'ulun bi ko saddad masaddal maf'ul wannan jumla ita sarar haƙo ita ce maƙulun ƙau domin ta wani akan hikaya yi ka haka to abin yadda yake na tana ɗaukar hikaya amma ita za ka ce da ita maƙulun bihi saboda ai asalinta misali asalinta a samu maƙulun awwal ta ne ka gane qultu zaidun muntaliqun asalin sa mu ce qultu zaidan muntaliqan don haka ba mu bukatuwa mu ce yawa sai mu ce wal jumlatul ismiyya fi mahalli nasbin maf'ulun bihi na na a sharaɗin jamhur amma banu sulaim su ba su da wannan doka eh haka har da madi madin shi ne nake maka bayani yanzu nake maka ɗaiɗai abin da zai tsayi bayansa ko ya kasance mufrad ko ya kasance murakkab murakkab ko ya kasance jumlal fi'liya ko ya kasance jumlal ismiyya idan ya kasance mufradi ne mun ce maf'ulun bihi ne qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa al-haqqa maf'ulun bihi idan ya kasance jumla ce fi'liya za mu ce bayan kace misali qala ko qultu انتصر الحق زعما تي وانا فعل فاعل وانا فعل فاعل والجملة مقول القول سدت ما سد المقول إذا كما جملة اسمية قلت زيد منطلق والجملة الاسمية في محل نصب مقول به <laughs> نعم ايه عايشين ايش مكة عراق yana ɗauka abu biyu ara huwa wa ara ni mudari ra'aitu ara arahu an ya nuna mashi eh ya nuna mashi aya mafi girma mazi ne ala wazni af'ala <laughs> malam ya gane eh na'am na'am a abin nan ra'a ra'a da alima da zonna zonna in ya kasance bi ma'anar tuhuma ra'a in ta kasance manamiyya hulumiyya na mafarki sannan alima in ta kasance bi ma'ana arafa shine suke zara maf'uli guda daya ai eh, wannan wanda makarantu a baya bi ma'ana sani sosai na hakika ne wa aiku sa. haka ne ko kuma siyaqul kalam na'am arahu a ba. أراه أمرا صعبا <laughs> نعم ايه ايه ان دل عليه دليل واحد ويرفع الفاعل فعل أضمرة ها أه؟ يعني نعم فاعل يكنزو ايه فاعل يكنزو يعني فعل يكنزو باين ان شاري yayi wa sunan da ke tsaye rufa ka misli zaidun fi jawabi man qara kamar misalin man qara sai ka ce zaidun gashi anan fi'il ya mishi rufa to haka in dalla alaihi dalil komai in dai akwai dalili jaiz Na. Na. banda ita kwaye da gaske wannan ayan da aka kawo hamza eh, ai eh, ai saboda mudari'in hamza ne idan ka ce azhaba mudari'in sa zai zama to shine arayuri ka gane na'am kana fahimta azhaba ya tafiya yuzhibu yana tafiyarwa don haka idan fi'ili ya kasance a zahaba mudari'in sa yuzhibu amma zahaban ya mudari'in sa yake to in ka ce ara ala wazni af'ala mudari'in sa yuri yuf'ilu shi yasa yace yurihimullahu a'malahum hasaratin don tana mudari'in wancan ne exactly na an share mafulin ne a wurin ايه يقدر وكذلك نري إبراهيم الأمر ملكوت السماوات والأرض في كده نعم معون ايه ايه a ma'aunin شباب. akwai i'lal sarfi da aka yi a wurin asalin sawawun ne a wurin ka gane ru'ya ba shi ne mazhabin sa na. akwai i'lal sarfi a wurin na ra'a da alima su muka fara karanta a farko yanzu ara da a'lama su ne masu mafule guda uku Mai kake tambaya ai shi ne abin da ba can baya mun ce maka duk hukunce hukuncin alima wannan zai dauka ba ta daga cikin hukuncin alima ana iya share mafulinta eh, abin وعلى ايه بس وان تعديا لوحيد بلا همز فالاثنين به توصلا سنن قاعده اصول الفقه يانا تشي مكا آه، ذكر الشيء بالاختصاص لا ينافي مع ذاك don yanzu ya ambato maka wannan ya ce maka wanda lazim ne ya ta'adda bi hamza ma kana muta'addiyan ya ta'adda lisnaini bi hamza ma'anan magana ma kana muta'addiyan lisnaini ya ta'adda ila salasa bi hamza ma'anan magana kenan dhikru shay bil ikhtisas la yunafi ma'ana in an ce waɗannan ba shi ke hana wancan din ba na eh ban ji ba mala ya ce wa malifa ba'a wato irin hukuncin da ka bai wa fa'un na ba'a salasu lugat bi'a bu'a bu'a to ainun ɗin da ta biyo wazanin da ya zo ala wazni ifta'ala da infa'ala kamar in qada da ikhtara zaka ba su wannan hukunci don haka sai ka ce ukhtira ukhtura ukhtira shine wa malifa ba alimal ainu tali ainu din da take bi wa wannan ka fahimta to ka bata wannan hukunci na abin nan ba ain fa'un na ba ka fahimta na to tambayi sun kare ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk